badakalar an fara ta tun ranar farko da obasanje rusa hukumar man fetur ka tuna lokacin abacha lokacin da aka sa wata hukuma aka sa mata ptf wato hukumar da ke tattara rarar riba ta man fetur me ya faru ana siyan man fetur misali naira hamsin sai aka ce 'yan najeriya ku yi haƙuri ya zama naira hamsin da biyar wannan naira biyar biyar ɗin riba ce za a rinka tarawa ana yi muku titi ana yi muku makarantu ana yi muku kaza duk badakalar da za a ce abace ya yi da shi da buharin shi amma dai an gani a ƙasa ko ba a gani ba an gani da obasanjo zo sai ya rusa hukumar da ya rusa hukumar an cire muku naira biyar biyar din to ina wannan biyar biyar din tun daga nan ta fara idan aka ce za a yi gyara akan hukumar man fetur kadai sai an ciyo kwalar obasanjo ka tuna lokacin obasanjo in ka zo za ka sa katin mtn ya kake sawa kana sa star 555 star 1 sannan star ka san wannan wan din ma'anarta a cikin communication wani kudi ake yankewa ana sawa a aljihun obasanjo yanzu baka ga ba a sa wan din ba katin baya shiga to mutum nawa aka zalunta ka san miliyan nawa aka rinka bashi a yini ɗaya? jama'a wannan fakaɗan ne to idan za a bar mu mu zo gaban shugaban ƙasa mu tsaya mu faɗi wannan ba ni buƙatar ni a bani kuɗin mai ba inda ban sani ba abuja zan iya kai kaina ko ina da ikon allah zan iya fitowa ina da wurin kwana ba ni buƙatar ko kobo. so ba ni buƙatar masauki ba ni buƙatar abinci kawai a ce lokaci kaza kawai zan bayyana a gate in je in tsaya gama maganganu na ba ni buƙatar wata ambulan ba ni buƙatar ruwan sanyin su ba ni buƙatar komi amma zan je in faɗi waɗannan maganganun amma zan gabatar da maganganun da zan ce amma na son sarki kaza a gayyato shi minista kaza a kawo ta wani ɗan majalisa kaza a kawo shi sannan za a ɗibi 'yan sanda za a je wuri kaza za a tare sannan duk wanda aka samu da hannun shi a kaza za a hukunta shi alamun ce mana wannan tunda an ce ana neman absolute solution ne amma kawai za ku yaudare mu ku je ku tara mutane a vila sun ɗauki wai malamai ƙauyawa wani ya ɗaura rawani kamar kallabin hajiya mai sai da dankali yau shi kenan a kawo eh, mirinda a bashi mai sanyi ka kaga yana tittilawa kamar mayunwaci a je a ba su abinci shikenan su ce a ce to shikenan ana so za ku yi magana ne shikenan ne ya ce to gaskiya saboda Allah abin da ya sa al'amura suka rikice da kujerun hajji guda talatin ake aiko mana amma tun da gwamnatin ka ta tsaya yanzu guda uku ake bamu to wannan mutu shine rikita al'amari eh shi ne rikita al'amari a kasar nan wani kuma ya ce ragunan layya wala da goma sha bakwai ake kawowa to amma yanzu da kira ke kawo mana guda uku to duk waɗannan irin al'amura in muka samu aka gyara su to shi ke wallah haka suke magana jama'a haka suke magana bukatun su kawai za su je su gabatar sai su ce wai abin da ya ja matsala kenan ku tambayi na disamba san da ya zo nan wurin mu a lokacin da zai tsaya takarar gwamna di ya kewaye malaman garin nan karshe aka tara mishi su a can ainihin gra Muka muka ce a'a in yana da magana ya zo muna nan da ofis ɗinmu a muci ya je tattaro duk shugabannin pdp na jihar kaduna suka zo suka zo muka ce to mu ga abubuwan da suke damu mu na ɗaya a samawa da matasa aikin yi a yi tituna a yi ruwan famfo a samar da wutar lantarki a samar da asibitoci da harkokin ilimi iyakacin bukatunmu kenan kuma ba mu da wata bukata da muke bukatar za mu ainihin gabatar tamu ta kanmu a lokacin me ya faru kun san me fara cewa sai ce lallai dama an gaya mishi tun kafin ya zo to lallai ya haɗu da mutane masu manufa kuma ya yi alkawari nan take sai ce yanzu ɗin nan daga gidan wani malami suke ya faɗi can wata mararraba can haka ya ce ana zama da malamin cewa ya to su dai abinda suke so kada gwamnati ta kafi manta da su duk azumi a ringa aiko musu da geran kunu karshen azumi kuma tikitin umara idan lokacin hajji ya da su da jama'a su a aiko musu kujerun hajji su je su yi wa ƙasa addu'a su abin da ya dame su kenan sai hunkuyi